الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا za mu bijiro da ita ga kafiran da sun kasance masu makanta daga ambaton Allah a gidan duniya saboda abin da yake kan idaninsu na shamaki mai hana su yin hakan kuma sun kasance ba sa iya jin ayoyin Allah ji na karɓa da yarda.